Shirye-shiryen gudanar da zaɓe ya kan kama a nan jihar Filato. A yawancin tituna da mutum ya zaga sai waƙe-waƙen wasa 'yan takara da jam'iyyu daban-daban ke yi. A wasu lokuta ma a iya ganin magoya bayan jam'iyyun da tutoci ko wata alamar da ke bayyana jam'iyyun da suke goya wa baya. Masu keke na Pep da motoci ma ba a bar su a baya ba, domin kuwa sun liƙa hotuna 'yan takarar da suka kwanta musu a rai suna kuma tallata su. Na zanta da shugabannin jam'iyyun APC da PDP a jihar Filato. don jin ko waɗanne shirye-shirye suka gudanar domin zaben. na Honorable Letep Daban ni ne ciyaman na APC na Plateau gaba daya. A shirye muke yanzu bisan ga tsari mun riga mun samu waɗanda za su zama idonmu a kowane mazaba wato agents kuma an riga an yi masu training wanda za su lura da mazaba bayan haka mun riga mun zauna da iyayen fati mun ɗauki matakai wanda mu ma ita wannan fati duk zaɓuɓɓukan da za ta samu da yan takara mu gaba ɗaya idan hukumar zabe ta adalci hukumar tsaro sun adalci ba a ci mutuncin kowa ba apc tana goyon baya a samu zaman lafiya abin da ba mu so shine a je a hana yin adalci a gurin zaɓe sunana michael datum ni ne organizing secretary na pdp na plateau mu a jam'iyyar mu mun riga mun shirya don zabe kuma mun wayar da kai ga supporters namu kan inda za su fito a yi zabe kuma mun gya masu ba son zabe da rikici in ka je kowa da katinka duk abin da masu hukumar zabe suka gya maka ka yi ka yi abin da muka gya ma supporters namu to ya batun kayan aiki fa to yanzu kayan aiki yanzu kin same mu a INEC jiya mun wuni a Central Bank mun biyo don duka all the representative na political parties mun je central bank ne na wakilci pdp a sai cbn muka ɗebo kaya daga central bank an kawo inec yanzu kwa yanzu za a fara rarraba kayaki zuwa kowane kankana eh, hukumomi to sai dai a kasuwanni kuwa kuɗin kayayyakin masarufi sun yi tashin goron zabi kamar yadda sakataren kungiyar 'yan kasuwa a jihar plateau ya shaida mu sunana najib muhammad abubakar ni ne sakatare na kungiyar 'yan kasuwa na jihar plateau state saboda yawancin kayayyakin da ake ɗauko su a moto a kawo da kuma 'yan kasuwa da suke tafiye-tafiye sun samu ƙarin kuɗi kusan ninki a cikin harkokin da suke yi to wannan ƙarin ya janyo harkar kasuwanci ta ɗan tsaya kuma an sami ɗan ƙare-ƙaren farashi a cikin kasuwanni. A bangaren hukumar zaɓe kuwa jami'in hulɗa da jama'a na hukumar a nan jihar Filato Osaratin Imahi Yeriyebo ya ce zuwa yanzu suna kan rarraba kayan zaɓe zuwa sassa daban-daban na jihar don tabbatar da cewa ba a samu tsaiko ko wata matsala ba. The ballot papers customized ballot papers are being distributed. Uh, the uh, various electoral officers are around Osaratin ya ce a yanzu haka suna kan raba takaddun kada kuri'a ne kuma jami'an zaben suna shirye don gudanar da aikinsu. Jami'in zaben ya ce zuwa yanzu ba su fuskanci wata matsala ba kuma da yardar Allah yadda suka fara raba kayayyakin zaben daga ƙananan hukumomi masu nisa suna sa ran za su kammala cikin nasara kamar yadda suka tsara. yayin da na isa hukumar zaben dai na tarar da jami'an tsaro jibge kuma suna tantance duk wanda zai bi ta harabar ofishin hukumar don hana aukuwar abin da ka iya faruwa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.